جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقدر مرنو لما عرف أنك مغندا أصحاب لهم بأن ذاك نسكرا ومن دونهما الله سبحانه وتعالى تي أي الجنة هنا نكجل أريرانا يفسرون يغنون تي أي إهل كان قبلهما وأمامهما يفسرون يغنون تي ومن دونهما awa arjanna no ku hillureranga tintenga katta areshiya walakin hosahantawi hillureranga darjando martabandi jannatan arjannangoru hilliya ko ku kullu muqarrabuna ñagalleya fare sala allahu alaihi wasallam ati jannatani min dhahabin aniyatuhuma wama fihima arjanna ngolli ngoro illano nga kunna galle kanga nyai iyo ko ado hube bi no wan kelli ken ko to gara kunya no wa lengi kallo ko ati wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima arjanna no illi tanano nga kunna galle kan tugulle nyai ihilli yo ko ado hube bi no wan na su ko man tan kan tugulle nyai dan hanan gumo ko kenno mo qarabuna non kallanye hillandi ke be hakana kallan ke dar sungadi kenne ashabul yamin taydun kono muqarrabuna nu kunya murginta iyam pasongan tadinanta ashabul yamin ya amma illa suna li arjanna dun ya rabbi arno kahiya الله سبحانه وتعالى في فبأي آلاء ربكما جنة هذا مرمى تاغه اللي كمان كان مغن قال لي أنا من النغندي تكذبان قال اللي ذاكن غارهن يا رب ذاكو أرجنة نوه اللي بيك بارن كوكودا غانا قرنا نقول لي مورو يا لا غانا كان ما غارن دنوا كما أنت هو غارن الجلال من اللي تيغن عندنا هامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مفسرون عندما تغي تفسير سكيا هنانكم انت arjannangoruku illi ittunga isokkin kaymanuyani habrawani illi ittunga isokkin kaymanuyani warni itengana ñagama dindi anga ngalla a darake awatiniwa kulor tana wutu huɓeɗo sokken kayganta bana na dumbumbaako walla hotana amma huɓegani kawar jannanu hilliya i tunna kammogo i sokken kaymanu ñani hillandugumonte adduhuma astawad duhumani kannanga hinaye kunte mudhammatan arjanna no ko hille e tonga kumbinnu ñani ihilli e tumbinnu ñani sikkandigumonga kunda kawma deñidomenagane itu huɓegani sokken kaymanga agana siro lagarunga awa milene kattan hineñe wa hakaza ittenga agada neman nogonda aga ŋuña sirandi jinga a kitta sirsiri lagarunga awa ñanagogo binnin manñe idan kunna kahuman den yi hilli do mena gani mujahammatan arjanna nuku hilli tunga ibinnu nyani gelli sokkin qayagun fa fabi ayi ala'i rabbikuma jinnanu adamaremme taga hilli kamandan kanne magani gelli anemanun nogondi tukazibana ka hilli ka kennema garandin yala gada kennema gorebe koni nantawa arjannanu ko hilli nogondi ni tummakan kutu nanti ittuku isokkin kaimmanyani iga fagujindi walla ni makan kuto nanti ittuku ibinnunyani iga fagujindi walla gadi makan kutu nanti ibinnenyani iga fagujindi sokkin kayahuke ma koto maga milene katta hinenga yala kana tenne ma garande ni wa hmm. warni kebe ga konan da ngani kuyi tu itire munya na kanya ma wa ga di itire bo sire kuyi tu sira munya na kannan ka ga di sira mun bo sire kuyi tu timenya na kannan ka ga timen bo sire kuyi tu hande nya na kannan ka ga e hande on bo haram pare ya rabbi arno warja ga kuma فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما أراد أن نقول لغندي عينان جنيا غيليا نضاختان جنيا غيل بنسون تانويا ما نقويا نغنيكما نبخو أدو نبحو انتبانا نبحو نكنا نهون تشوه أما نبخو نكنا فوارتان فوارتان arjanna nuku hilli jinyago hilliwinogondi kun jinyago hillini maniya kunni suntanu ñeyti duya a suntini bakanguñongure kundu ñeyti duya anani serem battiyeti nantanda jaba wallanda ñamogoy e gori kempe soni kankanni ñugatini poyanoganiya nabba khatan ihilligani poyanonga tijinga mana iga suntini tijinga فبأي آلاء ربكما جنة هذا مرمى تغيل كمن لن كان مغني قال لي أنا من النغندي تكذبان قيل لك كان مغارندين يا لا غير كجنيا غيل لي بما كنت هذا من أرجنا نغندي nanti isunti ni tuduya wa hakada ipol ni tuduya yala gana kenne ma garandini wa warne kejiɓe ha kene ke neman kempeñana ke jiidi keji haynde ñimmeni hitanayi nantawuna jirtaga suntini nan poytuduya hayndi hompo ligoen kempaña ha kene kenga wa hakaza ana kulani anke ngarjanna ɗum ke ananñadangani a suntini kodangani a ko kodangani an mbaxane kannemaxa ikima takiton maama awaajannanu kuhilinoo dheer faakihasoon isiremungahuyaa isirem mene naneen tu koomante ka arjannanu kunoo dheer minjaa miidhame asunaan kiri faraate bane isirem mene naneen tuutu koomante nga ka arjannanu kuhilinoo dheer waneeklon alasamari kaakaa ka arjannanu kuhinoo dheer warumaat ala giriinajiir kaakaa kaakaa wa nuku kuhinoo dheer. romanu ne kanye français na tun ke beda ngani grenadier makanya yati ha wala na ma son ga kanne on ta tentu warni hitto an fil ghalib o ku bangen ta ta ga he in ta ga wano Allah sai tini mai nonga idan romanu ne kanna na grenadier amma ku ba ga tafsirin talan ko ni kana na kunna na kunda ma o sahe o sahe te dikenga romanu ne kanna na français na isra makaba ga ne na ti grenadier wa aka da de ke awa debe ke aga ben kani mene ajon kolli men kam mene ha la la garnatir ruman ha garnatin de hmm garnatir ado re den taban a a la le to goinne a le to goinne garnatir kan ruman ni kenye fransa ngat ni tren maka bela ngani garnatir ruman ni kenye wa do hada idan allah subhanahu wa ta'ala ati awa janna nuku hilli nogondi hitiran men noren cuusu kaumantenga tamaran kawa arjanna nuku hilli nogondi garnatirin kaga kenga arjanna nuku hilli nogondi abu hanifa rahimahullah akanti serebe gana kuna nantinta fakiha ñigana hitiran me ñigana angana tamare ñiga walla ngana garnatir keiga amma kunan koso ite warna allah subhanahu wa ta'ala de bugandi tiramun nogandi amma ay magarlen korugu be gano ko abu yusuf ada muhammad kumma dunga dangani digame kaya wa hakaza jumhur nga kebe kamma kana aqfun khas ala al'am <laughs> kan na ho karagaran tengana kenta kan holo ganten kamma allah subhanahu wa ta'ala te man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi kam falati wa jibril wa mikael jibril do mikael ni kana galle malikanu nya kada nya ti wa ma dai ta wa hakala tun kan ti ga gadi hafizu ala salawat wa salatul wusta salatul wusta agana galle fallan tallu kuno gonya تنزل الملائكة والروح جبريل أرجل لي إنه غما إذا أدل لنا بقى بقى بين أبرانا دوا وسنتكويا onati igawa galli itiran munyan kamanin tiga allah subhanahu wa ta'ala ga di kunduran kon hanan ni kanna na tamare kenna ni kempan kan nga tinga ibra don pangkan ni tamare ni ko aya nuga yang kana hagatin de aga yang ka kubelu na kana ibra don pangkan ni kanna na tamare wa hakala kabe gani garnadirin kaga ya kenyi maga itiran murugentiya tamara ngai gana ñagalun dangani anga igana dullen kaga dangani dullen ngana nga alla kamare igana nan nogon paga wa hakaza grenadier rumman alla wa igana dagamme dangani aro ñagale dangani wa hakaza alla wa igana kaga di saharen kaga da ajarandi anga na temo gondo anga ngalla mara sai manne nyane idan awajarandi ne kadi. idan ihillu urgin tagun tawagu dangani allah subhanahu wa ta'ala di ihilli ni nka ina gelli mu kwa wa hakada mare do ke rummanu be hakana ke garnadir ke ma do duna xallen nan bana ñammogon cudi imbara bu tanni ita bana ho wadi bana abbas radiallahu anhuma ati itte suga na qur'ana nogondi tawa arjanna nogondi walla konanda ngani ado dunaga alle imbana togo ñadi ka kuttanga inta bana hohodi togon mbane imbana ke ñadi tanni idan allah subhanahu wa taala ati fihima warjannan kulli nogondi nen ittirenmen nonen cusuka humantenga wa nakhlun ado tamaren kaga warjannan kulli nogondi wa rumman ado gernadirin kaga ken arjannan ku hilli nogondi ken pallati fabi ayi alai rabbikuma jinna do hada marme taxayille kamandan kan ne nemagani gelle anemanun nogonde to kasdiban kahilliga ken nema garandini yala gara itiren muku benu kona na nanti war janna nogonda kana kunnema nya garandini wa itira ngurginto illa gara kundura nan togongana koni nanti kungadi yala kana kennema garandini nka monte ho garandini gellanne manundi tiga e ngandangan خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أوار جنة ركون غندي كهلو بيغا دنجي أدوغا هلو بيغا غندي ساسا أوار جنة ركون غندي yere tun iwurkintaxun cabagudangani adi sugoyenda anti sindangani axarani maxan kotoña konni awa arjannanu kunoxondi khairatun yaxarin jikku siruya khairatul akhlaq yaxarin jikku siru kunga arjannanu kunoxondi khairat amma furadunde kannanga khairat kembiranya khairat arabun kannenda kenyillana newndinanya kannanga khairat idan yagarin jikku surukunga arjanna nu kuyogondi hisan yagaru kube hatan puntendi yagagon kagaten cirengani khairatu ken kannanga ken pai nogon cirenga i jikkun cirenyani hisan ken kannanga yatan punte sellan cire idan arjanna danku yagaru be hakene keya inogonga ken cirenyani wahakada itellan kagaten cirenyani yagara igora ñanantunade a jikkuntirenni ke nka maran paro walla binnen walla hitana igwano ta baneñen ma kitti baneñen mananga ñini sana bane ñimmean yagara igo gara ñanano haran paronten pañen nka hergo an mogonten haren nan basa jikkuy makentano aɗo samakentu an bana jikkudi amma arjanna ga lukunna a fakahumame ino honga kenkirenyani itellankaga kenkirenyani khairatl akhlaq yagarinji kusiru kunga jannanu kunogoni iji kunture ñugoni kannanga iwo saduntenga ti kina bane iji kunture ñugoni kannanga intawandigo hay iji kunture ñugoni kannanga iwi kinanu munda iji kunture kanna nga. imenta sunana enta tanan kaga sunande iji kuntiranya hatan wa hakada hisan yagarku imera atan kuncen tiranya ni sellan tiranya ni ogo fare sallallahu alaihi wasallam ara kone hadina fahantan bawan ati law anna mar'atan min nisa ahli aljanna اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم أتي غرم بان قل أرجن يا غرون anda bugunnan bango dangani nalli duna di awa mani ñana awa duna sukahumanten norondi awa sukahumanten kurandi yagarin bane noro ɓe gay andara awa duna sukahumanten norondi gelle arjanne axawunga an kan nan do hoyna te garun kullen nyalli nan de garun kullen jiran den kam magaro illa kappe de garun kullen batte de maga daga wandi yaku ka kutu de garun kullen batte de maga daga jeni de garun kullen batte de garun kullen jiran no mata nan maga mundo nka mundu halalen killen kamma kuran kan panne kan nan arjanna gallo ati ken ta ga goto aganari dunadi awar duno suka humanten pakati maningan kaga andar duna de timalinge bega ya awaduna suka humanten pakati maningan oge kare sallallahu alaihi wasallam ati irame bega bipi arjanna garin nyin kollanga ken irame baran pasangun ta duna suka humanten aro hubega duna no wani amata am pasun tanke manan kunga kai de am pasangun ta duna imme ado kebe ga duna no wani ayra men bane kenni rame be ga in kollanga a hayrame be ga tan kuncenga ga irame be ye tincenga ga kai finni kanna na kenya gare na duya mara kan yugo ga dangan kai finni kanna na kenya gare ga ko ni kata kan yugo ya kai finni kanna na ken ka hana kan yugo dume murunu na limun labari kai finni kanna na kan yugo ga na kenya gare ran kan penga sa idan anga khair mun nan do dangani Allah batu dunadi anga warin pinya mun da ken kan panna arjanna amma duna galle anga na daga ro illa ka tan do garu kullum ma dunadi anga ngalla tangara ke tira kane no na laga mi me dangani maka yati antinya tebe ullanga ni ganna haram paranga ni mane tikayya har karran du gumun ta ngana fa to ngutu kan pakatinga amma ngar karantugumu sino sikki walla sino kalmisuitinan nancagayya parce que hadamarenna an pe xa soko sono dagana kene fonnan kaingai lenki sorongatini sabari nta sabarna togono nta tokono tankarage sine kanendi ta kan pajuntagani aro xa soyindi amma arjanna gallun ka kunta ka sono arjanna gallu kun ji jiidini dagana hagatin man kaumantenga ay o har harni sora kewedi allah. a kan suratu wasaa man kuttanti timmandino dangani idan ne kenñaneerode fare sallallahu alaihi wasallam ago ñamarni nanti onan golli onan golli gollen posirenga ona arjanna muro ona odu tanga indenga duna mogo marta duna gani saxe ɓe lendu njaxa ɓureñen aganan marta aganan piccana kotanɓe anan piccana hita mogon fo ɓureñen idan ken payitaga jikunga itagadi kuncirengani ken taga hotoga hisan kebegani hatampuncendi yeson kagayi ken kaga asirengani idan ya khairatuni kannanga yagarunji kusurunjamo hisanuni kannanga yagaru benu hatampuncuncirengani ken jamo wado kebaneni khayira khayira ken paytene amofradunga wahakaza hisan amofraduni kannanga hasna'u arabun kannendi tunkanti fabi ayi alai rabbikuma jinna do hadamaremme taa hilli kamandan kan nemagani gelli anemanun to tukazibani ka hilliga ken nema garandini yala gara ku yagarin jukku surube magan kuta hadangani nanti war jandan kanu ku nogondi ada gara ku yagarun patan punci surube nu magan kuta hadangani ti war jandan kanu ku nogondi kuda gana giri golle kinya kuya wolle be ga kuta gara ga dangane agana da bari wolle be ga ga kuma na ku kiten agana to gono ga na agana ne ma garandi wa nka ma on ta horo garandi gallan ne marundi o amuru nan ken Allah ma anna ja ga ku ya garuya ثم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور arjanna danku yaaru benu hay kene ke tafsir hananga kuni yagarun kulluwa yagarin binne tenta arjanna nogon waba walakin kama nan pe tanga na girere yo kite den na girde kite yagarun binne ta arjanna di karama anna ukan daga yo kunte dina ara tella nga sugunan ya ungu tumma kutude makammo an kalle kebe gamma abinne ngani kama yamma hausa nun je ko wuro bakki kama yamma kiyaman kota kenganara arjanna da le gulle nyallon abinne ken tarno kun tun kan ta ga na ta ga ta ga modi o war warne suratul waqa no wande Allah wa ba hada kebe jamma ka sabara in men di o ha arjanna gabaranya don ta dun dun sabuna bare ya idan tafsir anan gumunti ya garu kullu ani ku ya garu ya itizir god tafsir hillandin ni kannanga kunti hurun arjanna yagaru kubenu hakene kay yagaru ani i yagan punceke kurenga ken kotenyani yagan punceke hinen kanaga ken kotenyani kahini yagan curenga yagan punceke nuku gulleke ken kuren kotukotukotenyani yagan punceke nuku binneke kaga ken pine kotukotukotenyani kahini yagan curenga parce que anga hogo ñinonga ni punceke hinen ni. yagan punce ke kuren koten nin ka yarete mogontire amma arjanna gallu yagan puncen curo jani suren kempan man humantenu idan yagar ñagan punci surani arjanna horo yagarukuya maqsuratun yagaruku benu iguguppintongani ay mukhabbiat yagaruku benu iguguppintongani yagaru kuku pintenni kannanga ganni ñañana galli yagare ñakoyngana togo koybane walla ko yelle antaxa bakka sellanga mogoy goda wata kellani kuttenu ɓenu haxamaxalenki kuntano saranga hugutinu compenda awatenu ndarni jabare ke ɗogoyta awa atan puncancogondina kamma ganni iñi kañana walakin lenki sembugadi watini kañadangani kusu kuku pinte wadah anda bisa nunya ken no kan nanga ngada tampun jeke asrona kamma sir sir sir idan tafsir hanan gumunda tafsir kunda hillan dugo wonte maqsuratun ya am pubusin tuani kunga ay mahbusatun ya am pubusin tuani kunga wanda alqasr kankan ke nyima sulil kannanga alhibs hubuse warna ngara kankan ke no gondo nga baka am pubusin du no idan iti yagarun kubu sinto ani kunga ikallugumunti masturatun yagarun cuturunto ani kunga idan onati ku tafsir nusuni bane ma iwurema mesoga har wonne idan yagarun kubu sinto ani kunga min na nogondi fil khiyam tillisun nogondi idan arjanna danku yagarube hatanake yagar ñagan punci suraniya maqsuratun yagarum pubusin taniya fil khiyar tilsun nogon idan al onati jamul jama kempai jaman jamannya hanan ni kannanga mufradun ni kannanga khaymatun tillise ajamun ni kannanga khaymon jamu jaman qaga jaman ni kannanga khiyar lugangumunga rahimahum allah iti kebe ganani igada kammunda bari tunguñampunti hoygo ida kenya ñadiringa owatini kendangani hayma amma kebe gana igada kammanda bari ti intuñe jahayinte walla atana owatini kendangani hibabu wado hada walakin gelli gantame kamma anga ke gilli kei anga ke ga gilli kei anga tini khayma ko anga tini khibaw mo gombe amma gelli nama ni hatam pan ke kene ke idan ke tilli se be hay kene ke ya tilli se ke ma kon ko tonni o ga tare sallallahu alaihi wasallam hadi da fa antenna sahih al da في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن أغيط عليه صلى الله عليه وسلم أتت اللي سيغار جنة نغندي قللو لنا جامع قني ku solle ka su do ku inte ka to be nu gaire kum pe de agara ti tulli sun no ne ma atimma ku ngare idi timendo liginde kore ndo be tana tempe mani tilli kenu kaya lulun tilli senyen mudawa pa lulun kira anogo kena ida kenya horo horo na nogo kenya ko kom kompommanga anga anga na tellanga nyaare ngai ko anga nogo ni mogombe kero ga nogo nda nyaare na suka humanten ogo tare sallallahu alaihi wasallam ati tilli sekeno gondare ni kannanga sittuna mila tandume mila mila bane ni kannanga takriban kilo wanyes kilo do tagande ay gonun ti kilo wason kilo ado kilo tagande sikka walakin hankanga kebe kamma mila bane ni kan nga kannanga ni kilo do tagande wa hakada mila nu sikki arabu ngatin nga ni farsa wa hakada farsa kunu nagati arabu ngatin kannanga ni alburd burdu bane idan mila bane ni kilo do tagande takriban sasa kilo na sagande sagura ku tanni mani mani meya tanka be kilo alaysa kadhalika a ka be kilo sittuna mila ano hon daranni kannanga tanka be kilo kenya kene tanni me mila billah alaikum anda ma gbara mu kunan ti konta duna da ano hon darandaro kilo lu tanni wa a kompo an anda ma muku kam tillen kilo anda ma muku wa walakin tillisi bane a suda barinte nati kannanga lului lulu kebe a ne de garsi angati garsi nunakata garamunga kubenugada gidingolle ñowonne garsi bane gana konandangani kennan kora ali kabanu afirendangani ken lulu fasongonte haytene na tillisi dabari bane su sugadi a nogontaronni manimeya tandunga mila tan tan ka kabe kilometre nay kilometre wani. 90 km kan kada km nogon daro ñaga kene kene riwaya nu ñugonar nanti kuluha sittuna mila nanti e a gilen kadi kannanga tandume mila idan kompe be nogon daro ngani kenga sukomantenni lulu ñe kompe ndoka kannampugu kannanga a kemme gaganga serebe maga an maranden nogondi marandi buccinnani kengawa billahi alaikum aga debe ke banna min sun ka homa mai ni maran ko mun ka homa mai ina lulun kon follem bu cinne da warin nan nan ay ma kawa ha anti ma ba angana kuna koso angana kuna sanda kuna koso na anti ma ba isuka homa den ni maran ko mun ka homa mai na lulun ma ma na kan ma ma a doroma bane luli ngana doroma be di ngana jong gong ko nanda ngana ko ra klenda a tenin ken be mene ken ne bare tana hari imoro dun ku do gidu ko on to ko ko ngana go be di i jong gong ko tanga mo gombe diga mar ken ken ken ngame ha hari nanda ka kwale dun ku do o ku gana i be no wande a jong gong ko to ko tanga diga mar jama ni mi me diga men ta ken kam a de be ke ba nan dirante ira ka sigindi ni na karolle d'a wakenga ira waka ni na pentiri amma na kan sigindi lulu anti ma kalen kan anti ma ka kumba isu ka mante serbana ire sini mara kun ma dan ka banna won kan banna janna ha kame serbe ma a kan ka mallumo kan panya ni de kon tan ngana ma ka nyammo ko ni are kan sa dai tu bakande oxe fare sallallahu alaihi wasallam adamani koni ati luto sugadi gelli ke tilliseya dembanu nga maga yerenga mana yakku nga maga kunnogoni luto sugadi yakku nganonga nka bane su yagenta banenga kewa ke kara yagenta banenga kewa ke kara yagenta banenga mumini ke ganare idan ke tillise nogondi awarni ke yagare awa sakalle magunu awarni ke yagare awa sakalle magunu mogobe gallingada kodonta karna wattenta ada aragana wago kodonta karna wattenta argana aga oha dunadi sakallen maxu asire none agarum pakkentiniya walakin aga boy dange hakke toanomatinanna maaga wadina dange hakkendi parce que na sagunya awa wattenkiñanga na dangin hakkendi awancemben ka logono masalan har qur'ana durusen nogondi wa konni serebe yagarengan maga ma sakande ma hunga wani lengi qur'an dun ta ma ko ni nanti anna nguru kilo ni ligo sakande wala kilo nu siki anga kante de kitanyo kinda ada na sakande ma wala bar ta ba ni suni samti bane ni sondoren kamma wabo hada amma arjanna galle dagamme ani dagamme kamma wabo nurun ala nur anga ke sakalle ma gunna daga ke sakalle ma tan ten tadi wa alen tadi anti tuba kandi dankantaxuntadi hohontadi sehari kaba nan nanti heere lenti duna dun komi da simma yaxarenken na an nan kura baneata maka he ku yaxaru benu ha kene ke idanke xurebe gadi ke dakabana ke he de ma dakabana ke ani a ke ga serenñanaxoy tarawaren doro ke he nukunu ñugonu gunnu nukunu ñugonu binnu a togonni kannanga a eretan aha koy pordin de makaye be suga dige ba pordin koni temoti nte keɓe ga darni duya makahe segeñan tonguku kumbinnu tambe kuku kumbinnu dorom kunaxa kumbinnu ko heke binne makahe di nuku ñugonu kunga niga to su yandini suguñañani sallallahu alaihi wa walakin kema nan pete nan tinga sabatin dini ni sabu ta tan ni gaba kan yike no kan a haramun tanyen saga tan palle ni ho honya ne gadi kan nan awa toran kinyanga ala garo haya gare awa toran kinyanga bordike be kai a haramun ni kai tin ka tin ni kan nan asin kirmanu kan yille kallon dini igo hora jaren kanyille fordin dar ni duya balon be dikenga a to hada madan man na halaka an ta fi ga tebe dabar ni kita arno di kanda fordi ke do hakene kaya hare dar go suma ga ta gemme yamman po he dikenga de an ta gemma nyamma su ka man tan idan ni kunda simma hatan qur'an ba ne kanya ni gare na arjanna hawo to anon to gani halla gani ma an ko tanga ni ma an ko tunu tiya han punjenye yagaren ñaxan puncen kaxa suroye ken ni fayda xoora yagaren noxon kenyani mogherata bun shuba agada yagare munde ansar nu noxondi fare sallallahu alaihi wasallam ati yala ndangariwa warni ansar nu ñagarunga miso e nu yagondi ansar nu ñagaruwo gabe iyagon miso ni da ñani dagan nangari idan yagaren ñaxan puncen kaxan curo ken fay hitanayi yagaren paran paren magen penanta xullenni bane yaam punce ke sirengane ken payna hamman po gor kor kor koyat idan do ken sababu dangani yagarunna ntaage do halle omatin maxa tendari ina tendari tebe dari en dagan tengani amma kebe gani pordi ke ken paramunte ñana anta gemmi hillandinni kannanga anke ñugoxa ɓe ga dungene tayi an kaxa an ña suxambaninga an ñaxenga an dembanga wo haramin ten dabarna an kellanta hatanambaka ken maxa an ga ta hunu na haitan ni ta ku kiyama ko ta Allah wan tirni baka ma handingan aya ke no gondati maqsuratun fil khiyam ya garquni ya garqubutin to ay tilli sonno gon Allah subhanahu wa ta'ala atifaran ka gumunda wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ka sabata ara kompon nogonda agana ara kompulle dimi kama ka bugunan daga nukutu nkama ganta galle haju ganara aga aga baka kama ya bugu ko jahili ya garum pano ngani baka bugu mo obe ya gare lesli ni kanna nan kompelle dimi amma ko ta su ngara kira doru ngara kira doru ngara kira doru ando hoga magirno kando wa ngirno ko anga ma hokinya no ko anga hokinya no ko ya lagaren damben ni kanna nan ta taran kompen har jahila hon fatina kella islam agon tano e wa lagaren ti gana nan yi kompen le jini gelli jahila hon fatina amma ya wen garo nan nan nan ngong ngong gangun da nan nyen ana ro ke kala ana buga ana ro da ko gangun da nan mo an ta luto tuto kono malla hmm. ya an ta no kurugin da tuto kono man yinga ren kamma ya gare jamu he dikenga de aga yugu ga be gani o mati ma da bi soron kuni o ma ken ko o mati inta daga na baken fa juru ngala diri amma na killan kinan ya kana ha tu su ga lalinga da ngongo na daga an kara inta be ulli anna nyanya ko ma ga nyamba da ken kanan aga ne daga na no kube anyi dingira hammin tayar anyi ha du dunya gani amma ken kallu sai men ta ari ndagir no kusun ngongo ina daga tedui iganta taktin nogondi wajam jagumen palle anke ñimmen taken toko ɓure yimme anke ga tagandi ta andammande ata anke gana rinne lengana iganden toro ya ahi kiyabankota allah nantirnini ke yaade an duɗoxota an korenga sabatini kandi mogonɓe wa hakaza yagaren kaara hera ñannan cabati kan nogondi warna allah subhanau wa taala ti yagarunni kompolle jimiya in cabati kompun nogondi nka hajulla wakinye igabaka gelle hajindangani gane bakka i suturuntenna mbugu maga bugu ko jahila garuna ñi bakka mogonɓe anga ñinagonunga boku karankaramin to a sellanga agonunga bakka kittuku so a sellanga yammangen to a sellanga kittirangoɗo jabe ɓega katti doromma sukahumantenga sellanga ari gonunga bakka yagoncuna sellanñayi a yaren dandana wandi woncuɗu ko aga genniya bakke aye ari gonunga bakka kenta togono seren ta dangine an ta dangini sere amun to mo am kira jam harangan ta mun dan ana me ku nya amali nanga sallallahu alaihi kun kama nun kina nun minna yana kun kama nun tanawa ya haranga ne baka to anon tirni nan kawa baka kambu mo ko gare an kan kawa baka bagu mo ko be ni kenna ko nan dangan an kan kawa ira be be ni. an gan kawa daga na mogombe an do toro benu gan kawa daga na mogombe an gan kawa nyana ndonga ni hara bedi to anon tirni na kasu ko man tan konan nan kan den na ni mi barang ni ma tan na nyame no kuba galin nan daga ya har ni gona mi ga tiki nan to hokon nam an ki nan to hokon nin ka an tan nan ki nan to an na karake kam matirni nan na hakani te sanga be ga di kundu grupu na kahilen di na daga tirado groupe na kailen kina daga kira doro groupe na kailen kina daga kira doro o kuma ta haramun tan walakin on go on bu du seda ida kana kai mani kamma nonga ya har ku gara kana kira me ma ida kana kira me kamma mani ma na ya hunun turon jani mana ya hunun boron jani na khairin ci nyame yani amma na toran ci nyame ya Allah kutenyen ya amma Allah batenyen ona kasu ya ran munduma mhm. amma ku kun kallen ni kebe sor nan kan tanya kana tanni hare ta duru adu ku su galle na daga nan daga non warni sor den ta ile maka ayati ya garun nan kanu allai ku kun kan kanu allai ona haya garan nan bakan kan ka baka bagu mo gobe ni ona haya gare kan pajun kawanan mugan majana ibustire dimma kebe musa alayhi salatu wassalam agarare nya garun pilya idamani ko na dangani idi mogo kona da ngani idana bugu iga nyamma o gadi da ken koni ibu ko sama bon ka da ken koni allah subhanahu wa ta'ala ti walamma warada ma amadiyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasqun da min duni imra'atayn tadudan qala ma khatibukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir musa gadi tirndi igani halanga ida mani kona dangani la nasti hatta yusdira riau okube ha kene kei mani nogo tamso kusagandindu rubusi kundu okunto tamso kumminindini mahube gani nagano kuya kungani na ñille bakkano ihegara koni nanti na bugu ido yuguntanya kambini me igana bugu inta wa haramun ta dabar igana bugu inta Allah ko ta dabar to anon ti da kan fahami ta nogan ida ce la nasti hatta yusdira ri'au igana bugu nan duguta iga da hara be de hegara kanko odo yuguntanya kambini me on ta Allah kutana on to haramun ta dabar o du tanga kenna ngale obugu sababun ni kanna nga abuna shaykhun kabir o haba kirtani kirti kasenyen arante ermi tam taminindi kenyan tigo oku gabugo idan hedari bugu sababun kaga ko idan tonon ti ku hillidi ihegara bakken kiten ti ko huma meya yagarangane baka an bugu sababun ni kannanga mhm. ma ha don yulo hube kan bugandinan kompe dogon. ken mutimina wa gona shaykhun kabir angara bugu gaga maga nyanki na ta andi mo ben dalili da kwanga ko nunga lina ne kabu ka wondi ya ram fanyi ke ina ni jabul londi kan no wondi igana bugu sella ngate ga tino go tolla ngate na harti bakabiya ina ta ri kun ken kamma ana ku ga wake no wondi wa ha walla ken ngana hijabu ke to na ta hu ida yer kamma ira mete be ga wurera ku do ken nan bange sella ma gele me ga ni ko nganda ka yara Allah ko to ko banda ngani anta dunga na rondi ni kada kan de ampa daga na rondi tella ka idan ni gadi bu sababun ko isaga na ko ni ngadi inda bu ga dikku be no gondi ka ada bu be no gondi tonon tiya hare tu amunda ngane pakakan sababu ni mugandi ahan ngana bu gunnan wa kan dikku kan no gondi amma anya nyimme a honi bi mo go benda ni nginda ngabaka nyimme a ni bi nyammo go benda ni nginda bakke dinga kenya na ma kenda bai ya hare na kawa kenya mo gondi idan kuyaxaru ɓe ha kene kay allah subhanau wa taala ti xurun maqsuratun yaxarum kuhusintoani kunga fi lxiyam tillisun noxoni walakin idanke hubuste ɓe ha kene keya anta koyni nantinta bakanna ñaale i kan noxoni walla torengen noxondi iwa bakanna ñaala kun noxondi igi haten bakamedi iga anka sirendoxuɓe tana iwa ken ñana walakin axo duna yaxar nemanton moxo anga ngalli ni kompenya no golli ka harati golla kinye e wabba kai ga yana yana na do zarnde no do gonu ma e ka ga waken da barni amma iya hatin po gabe ina minna ini ina tilisuku no gonye ya garan ka jamun ni kannanga kina ga telon ni ta so ay me ga telon mutu ya garan ka jamun ni kannanga kina na hare su de na ga ya ni nyimme nyinoma ya garan ka jamun ni kannanga kina na na tura ta dingira sa ga nyinoma kabarangana telo labugu barangana hare de ngantanonga baran nyimme gana rana minna kanya garulla ta daga ran konna nan ha ala garu kita tanya ne yita ne wa wa hakaza na ko gari nan ti ibun kaga alla gara kebe senya ndanga ni gelle tawo dingara ngaten da bari garunda anga gonu de kal sinima nka inda dungana dingara sire da bari nanti gara kenye ga surunga nyamane walli gara kenye soronga tunu nanti banna nyanya alla gara ser nyanda niya kasiren dabari maka alla kutatani halalin na buranya gani kasiren dabari annan taga no gonde annan maka Allah kutano gon parce que kuya garbe ha kene kai anda mugu kuya haren nan tabati tabati dingira nyana maka tabati dingira ganta maka are la gara ga tabati ni kebera kam makentim mantenya ni igun ñugonanonga inta dungene dingira sewu to angani na sen kayidangani omata se gantanda a sen nidangani inta dungene dingira sewu ka atini yagarunga a sen nidangani inta dungene kasira tagana yagarunna alla nogondi intai ganden kinna dullinte labatagunuwa anta ñakkeñaninkeya anna sanfara toginkedo lengunu naga sanfara keñaninkedo lengunu naga tuma ni anke ñimma sagandu ho honde dangilanga belle banana ngana dangilanga belle siga gume ngare jangina nga golle fanta gume ngare jangina nga jongine ho honda dangina anta kona telle mun daga dagiri maka he kedi remu lemna bicinne ke bane ra san fara kai gana lemu ku sikiro ka ga ina manyana in kara kon pendino wa don ko angane tuni tere kan tabati batendi aga tabati dingira be tan mun danna kine aga tabati ni kebe ga kam maken kine inoma aga taji yigande be aga taji mugube tane kenya danga ni non kuna buru be no hasere te oga simma ga koyi garanti non da hisa hundi banku ko walla ni nyam ko godi kam ta di garanti nga anya ndanga ku ko bokata ndi ko tabana le su gagan kella wanyana garanti ni na nga nan kan kanda nyen donc soron ni kilun kinya nyadu ke economy kibara ga hakene ke ada hakrum bonondi اقتصاد كنو كسر يعني ده كون دو مدو كو اما انيا ني مغني كاننا ان كورن دو دوله ان كورن دو هيتو an korenga taxunu kiyenga taxura kentimaxa taxura kentimaxa igarilanku peredo soronnaxa iyaketo sali ka économixani keya a ke toxoñani toñongunde ke ke économia a segandugoni idan ona heranya yaxarunga hatañin katta keɓeya a sengotangani ona kiniya an ta nyimme gara daga sa ke danga ho on dam bille gana nonga ya haruma kandi kafa di kan ta nyimme ta dungene oy go ha ke anga hube nyiro danga kaba nyam minne kandi nan daga kira sa ke din na ira hata an alloga kafa di gara burke aya haruma kandi o kuy menu ta dungene ke nyigana oy me ha daga na sa ke aroga tapi man nyigana nonga ya ra ku tele mo wa tele manan kan panga no ko e ay juragni la har har tanfara ya runga ko mu be ko wona ko ta dunga to timaga agana ken ni dibare tane jarande tanonga hi go gana kita ni dibare tanai. an lan tan du go tono an ni mega be ga nan ken ni ma tan tanfara ni gana nonga walla nga tura tanfara ni gana nonga an ta ho to ko ma buru ndo kabaji man nan jambarandi buru ka na ke be ga dambarande ide kenda ke ga baranden ka kita ya ren ta dana na wai dana hmm. o an kan pa tan kunda bur ka ka bani ya garum pa tan ya ka mo kuin na daga na o waju ka diga na o tirti ni gana ho honda min no wai dana no nga ja ku ka wai dana hmm. alakin amma ya garu o mun gunta na baka kumma o ajin ti ma ken nan to ono nga min wa ka ga bare na kundunga anga ya garu ni ni kan min holinge igara ten ni da salle ma men salle walla nya ga ma men nya angan ken ni no ga kila nya na ma ke ga panta do ko kanga na ka tan ya garu ku kan ta mun da ka ke diwa fare sallallahu alaihi wasallam muawiya bin haida agara fare nan ti ma haqqu zawjati ahadina alaihi man no odu ga ganan be kan pakena kamma qala farante sallallahu alaihi wasallam an tutaimaha idha ta'imta anna igandi gelle an yimme ganayge an gana kebe ga yagare ñigandi o make ayeti okuda ha o oku imme ga kebe gana do yagarunga kebe gana illa tumeya ha ay gonu ñamoyen maga har yagare ngana iganden coro kundu agane tinkunturu ngani karaboayi ahaynaga tentu dengene katta an kenñayi ay mena baren kambu angana ti har hota ya wate to ka wati ga makanya dogo be do makanga be ga halle an ke ka te tibu ti no ba dan amma ga ben ko an ke ngarni dogo ga de tikem magabo bo ka anda nan daga ben ko ba ga wonwa kai fin kai fin ni kan nanga ti go ya kunga nai tiren to kundi ga na te ka ku na jate ne iga na to amu te ga ina jate na bale ga na maka ku ban na ni ya wallahi hakika nyaa to no ga konni kun kama ni nya kan to iya kun tore idai gunya gundira ha wallan ke ma gon da dan nan lo amma ko gon ko tin ko ta san ke kan karo to gonya na mai gande malimo anyi me amma ko gon ko kam ke ban ha saran bitta do gonya ti mani mo ko ka wa ko gon ko nan nan sai kuma ni gande ngalimo anyi ma ko gon ko pakai tuwa ha an ka ni ma ko gon ko me bukan danga igandi linga munda idan hillandi wa taksuha idha istasaita anna heto ataga gellani megana heto ate obenu ha kene kay ahan ka ogana basa sungari ngake munda owa obono iran kumma sundari berte dun kuma godan ku iran manga daga nanga ho jino goni ay gonu nyakke salle tema men talle intera me kutia maka yeti nkan ke nyimme kaso fa Allah wa yang men kutu ay gonu kaso ti ra kompli siki kutimme te hun mene pemene itangin te daga te utira sunga de sigin na kayan tanga wa gonu amma ya garun kalle aranta hayi ore fare kata nyimme gana he ba tan na ga he ba te o kudo ya garu kira men ga benna ko ma on pay dirame ko ya to atanten ni irame be ko kuma ga aga ga benya hay kene oyira min ga ben ya gere ikunyira me peut-être onda ko bona ko bene tigi tingira bane ne ogana seno seno mazor tanya kamma onta seno sere bane bane kamma o seno kannan kamma fil ghalib ya garum be ka den ka ka den ka ken timman ten to ma idan ala kulli hal higa be gano hube ga jongani tikaya oni a garum man di o tem pakken na walakin hoga be ma garum pakken timman do no gwani awo yagarun kaga iho gabe gama kino kaga hakkan timmandi gombe awa ta ga do halle ay yagarun ni dina ga muru igun kaga ni dina ga mundu an ganatu keni hakken yen ma da bar allah nin tirndina kiyawan kota anga yagaren pakken timmandi yagaren kaganatu kenin kina da bari ngama dabari ko ta allah nin tirndina agami kina hakken timmandi amma da ga ni kundo nga na qiyaman kota amma nyoda ngani nimi sum mm. po ma aga nimi sun tan serena na qiyaman kota kam palle tun fa bi ayi ala rabbikuma jinna do hada ta ayi le kamandan kan ne magani gerli ane manun no gondi tukazziban qayli ga tenne magarane mm. ya la ga ku ya garinya ga haram paru be nu magan kuta ga dangani aro kuyaxarum pubusinto tilli son noxondi agara kuɓenu maxan kuta agara kudo agana golli sirañana kummundu yala agana ken nema garandini wa nkama onta ho garandini gellan nemanu noxondi tiga ngan ken allah subhanahu wa taala daga لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كم قال الله سبحانه وتعالى لم يطمثهن أما كو يغرم مستقل ما هم كارنا إنس هذا ملميا قبلهم إكينا نكاني ولا جان ولا تجن غميمة كو يغرم هكذا قصنين ko allah subhanahu wa taala gara ko mogon ɓe inna a insha'a fajaalnahunna abkara arjanna yagare bada allini anna usagunyawutu toran tadi qaron tadi horon bakken tadi horonda minnan tadi lumen banan bada kusunyani yagarin kore kenta arjanna nogoni kusunyani idan ko yagaru benu hakene kay jinna ma man kane hada marame ma kumme man kane mana jinna mi sakalle ma kan kane hada marame mi sakalle ma kan kane anke nyalli nan ga ku sahu mutu an na ku sahu mutu awata gani mo gondi gani bada ku sahu tanya haykene amma duna kallon ku sahu ngala wuti anyame kadimbe waba kadimbe de anyame nonga iti hodomi lungan kita tai wada ya garan korenya ya agada garan korenya ga gara honnenya ada jaman ko ngamai tini yakan na relle da ji hore ti kam mo ti wallahi da ji kusonye ube da le mun tara na ho wonya ita turiya anga ti kulli mun ta dalla na mo koy godi ka sun ja to ka tinya ma ka ga ngire na ka ti gara de ga ko ni gar na de wa ba ti kulli mun mala to siro fa bi ayi ala rabbikuma jinna do hada maram meta ha hilli kamandan kanne magani gellane man nogonga tukazziban kahilliga kennema garani yala gara kuyaharu benu kona gara kusunganiya yala gana kenema garandini wa kama onta ho garandini gellannemanondi tiga ngandangani متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان muttakiina nemano ani kunga ali hala suguñallagamani kunga ali ittikau suguñallagen koni nancago ancaten kamma nantuga ancege ñantomben kamma ay gonon kadaña atarabbu tunkarankoroseen koni suguñallagano ani kunga manina allah subhanau wa taala gara suguñallagaen koni oda kandangani ken kota serebe gana anga tunte ngana anta simmene suguñallaga tetenganke nga anga simmene suguñallagaewa أكن الله نجا نان نجي ما كتا وهكذا الله ثم من غسر به أنت سمع نسقون الله غيا أكن الله نجا نان نجي ما كتا ترى سوأنا رانا نسقون الله غنا نسخان يدي وهكذا الله ثم من غندا كا كن غي غلط ما هو جون كون تنو هو هانو ما سقون الله غيا بكاه يدي كتشن كذا نانتا سمع نكنا إذن هل هذا سقون الله غنا نكونا على رفرة رفرة jamu nya hay kene amu fradun ni kannanga rafrafat rafrafa aslun ni kannanga arabu ngatini harrakahuma yelinga ngani i kampo ku kundu iwatini wa iwatini gadi alamu ko ni bandera daram ton ka kana yon ko kunni idha taharaka wa taraba iwatini ghafra fal alamu wa hakaza yelin moy gano iwatini kendanga ni arrafrafu taska kayel ne gana kampi jinni mende kundu agani isra ka ngar jika na onda tini ni isra ka raga arabu ngatin kendanga ni arrafraf wa ba hada wa hakaza arabu nga adil li bandin kuna nyugon tadi hoy manga kana kundu keppi ha ko sebe ga kayna kunda arabu ngati ni kenna ne rappa wa kon ma sebe ga kay watna daga ne rappa wa hakaza kon pe ngana da bari kon pe ka kammu ga ko ma ga da bari masalan ka hakana nyammo ko beni kam pam ma ka kunu be ga jellan kurene e eh, watni ka daga ne apa arabu kanne no wan wa hakaza galli ko ga ne no ngaira men ngane no gadi koynu ngara a tettukoy ga jellankurene da batte arabuga sini ke kadangali algafra waago ke saha kene gafra kun togonñayi arabun kan nen nogoni mana ho keɓe ga jongini do honga ga yonkene gafra fasulum bay kene kay ho keɓe ga jongini do honga masalan kegane kunnu sasa ke ha gafra fu yere hay gafra fu ña arabun kan neni parce que ke ha jongini daya o hakada yonkene kadi idan rafa fu bay kene kenya hara ganta yonkene watina dangane rabba ko kompe kedanke koy maga kane mogonɓe idan yerebe ha kene ke mufassirunano rahimahumullah itaanni katta tafsiri dantantoya hanangumunti ala rafrafin baydonu kamma baydonu kuɓenuga yonkone ti agi yogo yogo isuguñallaxenmani kamma isuguñallaxen tonga baydonu kamma ay almahabis isug ñallaani tonga baydonu kamma kenyo kenyon kene te akunda gi yogo yogono sinkun kullendo yogo <laughs> marjan marjanna gade kanga na rono nga. alle mina manyan lono nonga am ponnan kan manyan lono anyu ga senta no nonga idan haram gumunda tafsir kenya mogadi hillande gumunti ala rafrafin ay ala alwasaidi iwatu gane tallanu kamma ite rafrafu ni kannanga a rafrafa tinjamunya a a sulini kannanga alwasaid tallam okunati janganende timmande haroga banga tallanun konni idan arajul indi kenne tallani muttakiina suguñallagano ani kunga ala rafrafin tallanu kamma kogatini nanaro idan tallanu kamma aygongatini man ne du tugo ho kam man tugo na kannan kam masalla idan ala rafrafin tallanu kamma kamanin cigi igati talla ke dangan rafra warni talla kundu forkon tar naiwa igaira mete berone a kuntini ken dangan mani a tallan doroke tallandoro ke kebe ha kene ke ay gonu jampi manu tewa iti ke tallandoro ke be ha kene ke ha jampi ke kundu ken ko yonke de tidu iya kundu aga nyogo yogo duna ta kan tallana na aga kenya da mu sa da iti da bare wa da bara bar selo qur'ani bidon ngana ngana te ana to kan nyogo yogo no wani ka qur'an na ma ku tide wata ai qur'an ngana ku ta ga dunyi ran paten ha idan itike antigi allah subhanau wa taala gana ku tallanugiri nantimani gafra iti tallandoro ke sobe ha kene ke jampini kubenu gano okunati jangane forokonde ha jampini kubenu ha kene foroko kay kunyonke yonkene a kondi ga ñogo yogone ti keñani aga gari nanti gafra idan muttakiina alhala ni kunga ala rafrafin tallanu kamma kodo kallanu kubenu ikulorungani sokkin kayenga waro hada warni tallangana dabar kundi rame nyantarnai wa ken jirame begarne dorokeke begarne walla korkoke bero garone ken kaga kam kulorni kenga sokkin kayenyeri kenga ado duna sokkin kayentabane mbala togonyeri ken kahe kulor num po siri siri siri sirenye kulor hesi nanta antalingandagani skanga ñini tallay ko ana mellingandambe a duro keke mana prokote ɓe gay ten kulorun talingandagan ku tallanu ɓenu hay kene keya i kanna kannanga mana i forokun ku tallandiro keke a kanna kannanga koso kenni maniya kenni sokkin kawñi wa abkariyin aɗo tappi surugayi dangani arjanna kenogondi hisan tapilu ku benu isurungan apanakes walakin abukari mufassiruna nunda men sor hanan gumunti iti dingara ñugo a ñinonga arabum maga atu intende nanti jinna nunga be ñananonga hosire suga dingira ke watin nondangani abukar hosire suiganaytini kesire ñani watini abukari ketre nyani koy jinna no be ga bo karo kum kitti do hom mo ko har sa so ma ga diga men no gondi hom na ha prat ne kar ka ke jinna nyan tan idan arabu ma jinna no kitti do kem param parenya ni men ga haram parenya ni idan iti abqariyin kan kannanga wa abqariyin ada tapinu ga idan ga ni kube no dambin to intonga kata jinna no dingrabe to ga ni abqa wa hada tafsir hanan guman daga doke hillande gumunti ite abuka dingira nyugo ana wa yaman wa hakada iwata pisire na iwaken dabarni idana tapin tirenni akotenni wa ko lan idan arabu ni su na ikunti wa ara kun kaimaga kebe ga koy yamani debe be gani abukar awa koy non tapi dabar denya gani waba sikkandigumu kuntila arabu kanno hoyo gani ho sirenye arabu kanno nga ken kelli nanti abukar masalan fare sallallahu alaihi wasallam ada ngari wura gonno gondi gaye ni ma abubakar ni na gaye kiragiya gaida haka bane walla gaida hako ala ada kumbugandi bakkan gede kena gon ada ngari aga bugandi ni ado lampe nyana don ata ngani yalla Allah gana ka fare nya dangan ken no gondu Umar radhiyallahu anhu Umar ga gaye ta daraga Abu Bakriya agara gaye ta daga Abu Bakri no kube anya gaye kandoya iganda anundo nyogo mo min ninti gaye kebe anya kenna aganya kenna fare sallallahu alaihi wasallam atumaro gaete carno a jimbugandini ati falam ara aɗo kariyan minan nas ike iwa serengari serebere aga gollen curondina ara aga fartinden ñana baka geden nogondi gayenga ko umaru mogom yafuri sariya yafuri sariya ayanziu naza aga caronde ñana ko a carondi mogo geden nogondi iti kempe korenye kati khalifaxu keya abubakar da honnaña khalifaxuni sinoyin umaru xaxa ken khalifaxu da dalla wa haka da dingira gabe muñi nallo silamaxu noxondi umaru kiyenga hmm. wa haka da hakada silaminunda semben kita umaru ken noxoni kenñani fala ma ara abkariyan min nas yasuri sariya ntema sere sembenteŋari aga taronde ña baka bakka gere noxondi ko umaru mogo idan sare sallallahu alaihi wasallam umaru golle ke suru ada kir kan na ngere abuka wa ba hada idan kunti abuka jamunyan mufradun ni kan na abqariyatun ko rafrafun qaga mufradun ni rafrafatun idan inti abqariyatun kenni amufradu abqari kenni kan na jamunyan ko angatini kursiyun adangatini buktiyun keni jiyanye sensiyani ke adangatini keni yogon jungun pillonma ke ay yaw kebe ay kene kei dambinto indeheti wahakaza ay gonunti jinsu ñahay kene idan ala kulla ku tafsir nu susu kawmante awajoya indi al akhir o jitantenni kannangan kemaga kenni lagarenye wa adakariyin ala tappi suruga kunni dangane arjanna ke nogondi iga tugeno kun kaxa kamma hisan tappinu kubenu surangani suran kempa kempang kedi sasa oganati abakariyi ke oganati jamanyagani su hisan ke sagani katta abakariyi ke amma oganati abakariyi ke bana ñani mansubun ila abakar jinnanuku dingira wala ila abakar jabekeɓega yaman oganata dammin cohe hisan ke sagani katti kannanga ha rafraf ke o gara kenya bane nya so o tina hisan tallan ku benu surungan amma o gara abakari kenya jamanya so o hisan tapin ku benu surungan inta idan muttaqina allah subhanahu wa ta'ala fi kunga ne min al hala sunya allah ranu gani kunga ala rafratin mana khofor ku benu ku benu kayenga

idan tawra kan po siranga linganda ngana arjanna mundu tallan po siranga linganda arjanna mundu tapin kaga ho siranga linganda ngana arjanna mundu arna nyanginda ka ko man tenda ngani kam palle tun kanti fabi ayi ala rabbikuma jinna do hada marama taga hilli kamandan kanne magari galle ane manun no gonde to kazzibane qahilli ka kangara din gallane manundi yalaw agarate suguñallaxaye ɓe koni kundu kenema xoore axana kenema garandini magara kutalla suruɓenu xibaren kone axana kenema garandini wa a tallanu kukuloor keɓe agara ken ko kengani girini koranga so ken kayinga maxana garan garani ma kucappi suruɓenu agadi maxan kuton koni nanti wanonga maxana kennema garani nkamonta ho garani gellannemanu noxondi owanke ngalla ñagana an nongar jara kusukafumanton on daga تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كم برنا الله سبحانه وتعالى على سورة جمعة ننتمني الرحمن سورة ما جمعة تكاوا سورة لغريتي كاننا أتوغو na koyanga nanti iga titunka nema yuruwantendunke aken nema ka yuru wa ndanga ndanga ne ana gara ken nema suka humanten nya ga dangan ta nema yuru wa te kai suka kona ga da na khairin ga ben kona ga da na ga waju na janna khairin kona ga da ngani na ga kanun di jahannama ro jahannama lemmu ma ko tonga hmm. kuda ga ma nya ane ma ka ga gara ken tu suka humanten nya ke suka humanten ku tin na kan nan di ane ma ke no ho <laughs> wa hada ken tabaraka smu rabbika an kaman togonga ken kairin jidintenni an kaman togonga ken kairin tabatintenni tabaraka nda kona kan nogonda sun nogondi ari qur'ana di dingiro kabeya tabaraka ari ding qur'ana di dingiro wa hakaza tabaraka arni kannanga fi'lu madi golli danginte wa hakaza an jaggemme sero suda maganta allah wa taala an jaggemme an nanti suda tabaraka maganta allah masalan owa ñana on nayne nan fogu a barka maka ayeti a okuma onta ututi hoɓureya walakin an tagawa an ganay ganan fogu anna heri jini anno suturi an na jamu kinoya ya rabba arno kusu ya arno kusu fidina arno ko har janna de alla ku do adabar amma a barka tembo tembo ti bakka barka ko ne alla bani adana wa bo hada honu da ta ila ti sunna gumu ton dai gon ma do ame no ma da sunna gumu ma ko na kada sunna gumu ti kebe gan kawa ko na kada kenya kon ana ho ga di me gan ta kan na abarka aka na tan nan na barka Allah da manan gero ken ta Allah dan ka maka hay ha hara ka kube nu ma Allah dan na ison da mun konto Allah da ke sabatin ni ken na ga kun ma barka ka ga ni Allah dan ne anna ta barka ni mi maka hay ka anda ngari ison da mun konta sabatin ni nan dunga ten ka ira kunda ban a barka Allah an angara ko te watna barka Allah da ho jatna barkin ja dan tan agaita ya amma ngana duwa arna na naburu arna heriro naburendi arna di arna heriro lemununga arna wudo sakiniya arno do yahorunnagangemundi arna sutura da ngani arno na jannati da ke arna ko ro kunu kundu ko koto ku ya ora ku me da ngani amma abarka antageme magantalla warne abarkana mananu hilla ko ni an kerin jidintenni an kerin dumantenni e agerin jidin tenne a kirana koronto ñana kosantu agada he ñaganke ndaganaga wo wundinu kutana bakke ayete e agerin jidin tenne kosa wara kundo aga guru nogondi ken kagerin jidindi naga idan tabaraka maganni kannanga tunka keɓe herin jidintengani adomani tunka keɓe herin dumantengani annangana allah subhanau wa taala hatini ana damminte katimaxankutunga masalan tabaraka alladi nazala alfurqana على عبده تبارك الذي بيده الملك ولكن يرى هجر دم جكت كان إتوه تبارك اسم ربك أنك من تغنى كن كيرين جيد تنا غيرين دو من تن جل تغن كيرين جيد تنا لا تغ أدو من تن أن تغن كما غا ها تغن كما غا دعامن تكن كما الله تغنى أغيرين جيد تنا أدو من تن kursin duwa an ta gamman na ga bismillah ga ma ko na men makentanonga manna bismillah ñakona anoxo ay men serekaɓe ha kerelen tiga mungi maxay warundo lobtalundo hoynunga duwan ñanonga angana ken ko allah walle men gisini chefane a jongonoti kannanga allah toxo bismillah allahuma jannibna cheitan wa jannibi cheitana ma razaqtana makayeti angana ke duwange ko ken cakkallemmaxuta allah gana lemmera kuta xana xa cheitane cakemmeme walakin an ken ñigoy men tappi digamar yagaren kenga ma mato haɓe mato digame an lemmenga yerengawa a digamen ta yerenga mene na an ke jimmewa to anda koni yagarenda gellankengana gortangana mungu yagarenga an na, anda do angen koba maka ayeti walakin amma kukungu na sallallahu alaihi wasallam nyanda hudden to ganye me anyanda hudden to game maka mungu do angen kegaj maka ayeti o ma sero kuma kamma hudden bugan ma mungu dua me kay parce que ken tanga dan tan do ya garan su da do le munun ka ga dangan wa do hada idan ne na raga ti tabaraka ismu rabbika an kaman to gonga ten kairin jidin ten ni an kaman to gonga a kairin du man ten hmm. kana ko ga dangan allah subhanahu wa ta'ala da ken tun ka be hano nga a kairi a to ke kairin jidin ten na kairin du man ten ga ni de ken nya ga ra ken ne ma su ko man ten yo dangan suratul rahman no harandatte suratu rahman bane yala kuntaxa wona allah batuwa yala ontaxa wona allah kuten toxonongawa gella ganani gellona sorake jonga ogara tenga to sondo munya mato taru wallahi o tanten oni higa be do wasa gane do halle oni higa be do akura din kitaken kamma walakin amma gananya na litaimu mutu atani o dimazu ngota nyani harugutin dalle ma ummanya Allah warni ken kanda feda anda fayda tana kitta de ya ko wani kinta le ma wanga kisin ken kan na habe da kawa kitta nan ken ta ken kitta ona tanka to sondo munyai ona golli ko su hunuma on do aga arno ma jama golle ndangan kem palati zil jalali ta ma ko ni an kama ke be gani kallan ka hudun kaya amma aganti zul jalal on tina togo kebe gani kallan kaxu dunkeya parce que kara ñugona kenti kam moxo zul jalal aganina zul jalal a tagane kati kannanga togo ke amma yere kara be ho maxa ati kam moxo zil jalal a tagane kati kannanga rabb an kama an kama kebe gani kallan kaxu dunkeya wal ikram ado an kama kebe gani daron kaxu dunkeya akono be gani mu'minunu nga awa kundarno wa hakaza mu'minunu kawa ken kaga darno idan kebe ha kene ke o ga pare sallallahu alaihi wasallam ada ko da dangane hadisa fahan nan nanti o ga ne duanna ona kelle dimi o duangun no gani haga du sangane duanna duangan no go ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram an duangan no an nan to ko tega bonni ma ta ayin tanta ha bu kanne mu ko soni ka me mega an kama na ke kori be din tan na girndi nyimmen ya zal jalali wal ikram an kama ke dulle be din an na girndi nyimmen ya zal jalali wal ikram ya rabbi kama ke wate be din an na girndi nyimmen ya zal jalali wal ikram ta makane ti ah ab kama ndi gangan no golli ya zal jalali wal ikram aga bondia oge fare sallallahu alaihi wasallam anya nda salamu ngaradu amay gwana tin kammo allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal an da har salamu ngara wake konya tuzur ihilli ya zal jalali wal an andu ne to ke gabondina ada ya hayyu ya qayyum ku gabonda andu ange no gondi an kama he to heto ngi anna heto buginga ya hayyu ya qayyum an kama la nan na girmin ni men ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram andu ange no gondi Allah ke gabonde wanni tuanu meso hem pari kanna nalla to ko gorunga ko yelledi yala ya zal jalali wal ikram alwa walla ya hayyu ya qayyum an ima sorangal wallahi sira su an ngana kana allah subhanahu wa ta'ala maga de ji gonya ngandangan awa hata jini onan tagaro halle kebe suga tini ka allah billan tinyimini allah nan ka nyimmin kammo kenya ni fare sallallahu alaihi wasallam alai go gibaren ko ay titungu tukamunga ya rab ya rab ya rab wa haramun ari gande be agaro ni nogonde harame nyen hmm. wa mashrabuhu haramun aga jibe minni harame nyen maka e hmm. kom ma ti e tan kanyana kam mo fos de dona ti abawa no ngate soron tano gomnati kadan ke hompe ga fa ni wa hmm. anga ni ne katon di an kan pompen nan kawarni 45 mil nyen an kan na 10 mil nyen to kana kutta kana minna a amma gomnati ka fayya walla an kan na gomnati kuran fayya anna daga hilu gonu dabari nan daga din gummen ga ban kan no gondi on ta ko rokura ka jara da wana konni kelle sasa nan daga kummen ga ban kan no gondi na qur'an tur kutur kunna warano ngan nan pulu dan kan to wala wara tin kallenga an kan ba no nyusul kita tin kallanga ni nan tin kan ka ga kan kawa tamili nyatu kana qur'anga anda ka ban ma maga kan 15000 fara ahanga ina kabe nyusuka ti hmm. gomenentin kan mara toron paida aha kan tan nan kan na ayanan paiwa ha aha ta ji non ta ga do halle ta ga non ka ga ne kai iga janaba ñankini jibe harame ñani iga lagene jibe harame ñani iga jibe minni harame ñani iga ndenga korne jibe harame ñani iga kurakebe wureranga harame ñani ke yaati wonte sagene do halleya hom magati idan koni ndey man koni ngedangani na tugona wañana deɓe tedi make a yeeti ma sere togoa kon ma sere jammu koni gellangana na ganye na ganye parce que jaban to ko man jamu kon ka gellanga golle ke kamasu tuga nan ta garo halle kallen na ma anya kamade an ga baka toro ma urondo ke criminel nyani wande halle sampano nyani fayan fayano nyani de tournen da no nyani a ah, hanke nyimera c'est toi que grand voleur ayana gore panke nyene ne to kanke ndan ko ran to ayye nyalo gondino ngati taw ha ah? ikar gonu ka haytene ka kamma idagana itagonu ndagana mapala nya nogondi ko sella ke sikka nga kan nogondi idagana mapala nya nogondi na kun kunkore njabanonga nambar to koru tanano na kun kunkiru mega ka sondo hoyni na nambar ta golli ko dabarnonga a hay kurake ñuutu na anta ka gomnati maga anan punu tan tan tawalla sella nga to funga gomnati kallen ya kondi so nga ke nyimme fi fananonga ya kondi so kena kura fay dekat jin kara ken nyam mo de ara tella ngoro binen na lay tanni anga ni lu du dunu benu ga no ganda ga yakin ure ken to ko fain tenni mi ta fain de kya ala yazunnu ulaka annahum mab'uthun ya ra kun kama nun ta simmana nan ti kun ga wulliyawa qiyaman ko ta dangan yawmin azim in ta simmana qiyaman ko ta wulliyawa hmm. kebe ga toron pakran di na kenya bugunonga kanganari danni elleya ñeme gara wajundenya ton callon cumon ka kamaga hinu ku kuttun koni ogama kun koni qiyaman koto mandara girndaga kalukude aga mari ona tumuña kome dawa aga ga keɓeetu ona noe hakuruñan kandade aga ganta keɓeetu ona konaga dangani gellu ogana keɓe koni hitire ganangaña kamma annanduɗogota nogoni higure gani annagusabuga nogoni magari men pedikari okugana ken togonoti barmandaga kun ogana kenñagantago kundu gansiga kiyaman ko ta ga no kusigi da Allah jomme na gane munon to dor kon to durum min na te ko ano to abe ba ko no daga no kuna man ko na ga daga wallahi o ha ko ne aga ga kuberu kinno sa sa kana kun kutu aga ga kuberu kinno de di mili nukin to kuberu ga ga ga ni kutu maka ayati maru mo ke be ga ga ma su ga kun tu aga na kutu me ko ga lem ko ni o kun ta to ko no de Allah ni biranda na maka yeti biranda nan ni allah anda ko ni nan ti soro go na ta golla da bar ni no gon nan ti islamin un qani ke ma to ko ni mati ku na da bar ni mati jati un na da bar ni ta wa da bar ni aga ha ni ya na wa da bar ni ba to ko ni kan nugo dun kullahu be nyani kaman nun daga ni halle na te gollem go from today in bu bugu baka ke dia in bu bugu baka ke da pe pe pe pe pe gomentin kalle ya yutu gobene tin kalle nyusu anga na hay sasa dingira mi gono anga ya ko ni toru kala dum mi ni kan no gondi ku kama nun kura ka to nda nda ga bani 15 mil no o ku dan ku kan nu hay kene 25 mil o ku da kenya tu kana qur'ana ngada nje ka so su 25 mil ga kenya tu kana ya ko ni to kan timma fana lu ka ganga ganga ganga nyime baka yeti i jaman nan puninga i kura nyusen nan puninga kaka yala kun kama nun ñimme gelli dunadi ta du di wa saga ken palle gomnanti luwandi nda girdambate masi keɓe himaga iganara aran kura mitanga kondu kurafancangane su masi keɓa koyniya anga tu fayano ñalli fayano laga aga aranzer me ma maganunga kamaga simma ñeme ade andi kuñanda aranzenonga kumbana sorotananoarni kungarna allaga mogoncayde saga ando kungana aranze duna nogonda ama aranze allah kungare. ran da Allah nu kunga don donc hada maran me Allah garanya ya kun diso te gan tan tan di dunati hanke ke ya fana te gan tan tan di anya tayanga ka kado Allah ka te nan da ko nun kon tan na ko tan na jaga ngam painya to kan tan tan nan ta ku ya kundi so nyawre ya kun diso te tan tan da kuran te tan di anta to kam mo gondi wa ha manin ta loke di karaba karaba ke na katuna ka ma me ya ko ni ta kana baranya ra ken no gondia ya ko ni so nyusu uji na sina gandingan dangan anya duna no gonda na ya ko ni so nyusu nanga nyina ka ne ya man ko ta asumbo no takan na ngate jama sunda gammo jamanen teren tun daga anke mundu tando ko ka kuran fay wallando jim mundu aka hirinda islami ken tuka direne danke mbate ke ya man ko ta kita ke anjing na ken jabi ni no jabindi mogo be gamma donc kembe hay kene ya yara hayyenta di nanti a na din nyembe ga kuren kamma nanti a din kibare nyamu go kenta di de oda mu ga nan ta wada ben no on ambe ga dimina na ga linganda onda guda sa sa ga kebe nyana anyona ga nyen anga ne ter ndambe su ujine tera ga ni be su ga tinna di yenna da ga tuwai maka <laughs> yedi me pokon bugi ni ka no on on golli to mon kamma saka nun curono kam mogo no togo ke kamma ona xeer kitta jamanendi kam mogo no togo kuwa kamma gomenenti loa aganta kutay kamma maxa dunganga dambini ken noxoni gomenenti loa aganta allan kuten kamma maxa dangi ken noxondi togo gomenentin palle maxa pugi halle madama iganta allan kutay e noxondi arno sukomantengal halanconi kembirenga سورة الرحمن على غيرنا هاي كنكين ولكن إشكالنا منا ساسا كبنو غتا الجنة نكوه اللي كان نكنا كما ogada kubenu gara kenkota kunyana ku hillandu kamma parce que kumbanu kamandunni kannanga almuqarrabun kubenu tintengani katta allah subhanahu wa taala kubanu kunni tedun koni suna arjannani ka kuwa kammunga dinanta kuya diserenni kannanga nanti kubanga mpasunta kubanuya hanan ni kannanga arjanna hanata ati zawata afnan itti gingi gabu dunkane arjanna nuku hilla dora da hokko ni kendi wa dora ma hokko ni kendi ma hokko na no wande ko ma ko na no wande hananu ko ati kammo fihima aynani tajriyan jinyawo hilli wa arjanna nuku hilli no wande jinyawo ku hilli be ga wurnu ko arjanna bana ti kam mo fihima aynan nabaqatan maka ma koni ha yala kebe ga ungaro kebe ga poi di kannan poi ta kannan inta bana afan ho ana ke zawata afunan da do muje hamma tani ta katuneya nanti dora ti zawata afunan itikin ga budun kari arjanna ko hilla yara ti muje hamma tani arjanna nu kulli idunga ine dunga ni kunga sokin kaya hun ko temma nka ama dinge gabe ko nere wa haka da ama noni gabe ko nere idan itiza wa ta kunan kenna ngogin ta dinan ta mudi hamma taliya wa haka rahi lalli fihi ma ainani tajriyan jinya wa illi wa urnu ni hilidi kebe ga urnu ado kebe ga sunti ni tibiya kannan kaga ni ke urnu a ke ga sunti ni dingira bani ne kannan ni. قرآن كاغبني إذا في أرجان بارك أتفيهما من كل فاكهة زوجات أو إيه اللي نغن جلي ترى ما بيرسيا نونه اللي أما كبانا أتكام مغن فيهما فاكهة ونخل ورمان إذا دورا تيم يترى ما نونه تكام وانجان نغن أني نونه اللي اللي اللي غاي يرى تيترى ما بيرسيا نغن دي أدو كماري أدو idan doro alle ke murgin takaya wa hakaza shagal kaba na tandin ni kan daga mon takata na tandin ne doro ati kam mo muttaqina ala furshin batainuha min istabraq sugunya la gano ni kunga ta gano gani ya baydonu kamma baydonu ku bamburen ni kan na ngaten ni haririn po baragatenya maka ayati yera ati kan mo متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سغنى الله أنا نكونا تلانو كما تلانو كبينو كولانا نسوكين كينا أدو يسغنى الله أنا نتفلوها كما تفلو كبينو سرونغاني إذا كان قال لك يوتي كنغاني التنبيه بالأدنى على الأعلى نا serengo tindina hakra yankanne nya ti hoyre rankenga ho kure ti ho kamrankenga masalan an ganati sasa an ni ni ke an pasunta kei anti keɓe ha kene nyende a ah, sireñende a huɓe gan pasongonta kengawa ken ñammoxo hay kene idan karagandin ni nga arjanna hana ka ati wajanal jannataini dan arjanna nu koy li tiren to nga kuntin jenyen yera da hokko ni kenno gandi wa amma hokko ni ken nogondi ken pay kene manuya nga wa hakada tummunden ni kannanga i harun kibarende ati kammogo fihinna kasiratu tarf awa arjannanu ku nogondi yagari ñagate hondanoya i menu yagonde kuñani ta igoto mi kino ijji kuncurondi hatan puncancuren maga idi kinanu ga yagonde wondi kamma i kinanunta wondigo hay makae lenke gallati kammogo hurum maksuratun fi lkhiyam doru kallu imme anda nyan kayra ati kam mogo hubu sano ani kunga tilli sunno wan idan kirawa ke kai idan ona kata man manniya nyawundi doru ya garu kibaranda ati ka annahunna al-yaqutu wal marjan antin goyi kunga yaqutu nyanya al marjan yarati kam mogo fihinna khayratun hisab segundin ni kannanga agara ko adanna nu an kuton ko ati hal jazau lihsani illa lihsan yera ma hoho koni kendi ati ho siren tugadon maña hohoya dunadi magantamen po sire lagara kota serebe gana golli sire ña dunadi a tugaden peto lagara kota ma arjanna yere ama ho koni kendi wa hakada kabundinni kannanga التقديم أجمع نكون قوتا قلقوها نا وركاني aga jogena kumbe warakane kenda ko nanti ya murginta aga ku be no to halle tamun din kannanga ken ko ta gallati waliman khafa maqama rabbih jannatan lenke gallati kammo wa min dunihima awi lureranga martaban do darjandi jannatan hmm. idan nyammo olutan mi hay hube za ko ni nanti ken ko ta alluku kunya murginta lenke kalluku ya وهكذا تنقو تغلقنا قولوا دغني المقربون لن تغلقوا غنا قولوا دغني أصحاب اليمين سيدون قولوا ولكن مقربون نكون دار جنة مرغنتا دينا سيدون قولوا كل كان هو جنة الفردوس جنة الفردوس الجنة نكون مرغنتا وهكذا الجنة نغانين ناي وهكذا تنكار يتم فكر جنة الفردوس كما يا رب أرنين كده غور جاركوما أدو صار نندو كفل يقون دو بنتمو أدو ترسو حقيقة كندا نو كما إذا أصحاب اليمين كن كننا سيدون كون إن شاء الله قال الله ناقوي وهيرون سورة كبيرة سورة الواقعة مسروق رحمه الله مسروق تسربي غنا غنو soro hanunu benu danga anni kibarentu soro lagarun ka hanna kun kibarentu suratul waqi'a ka terebe gana hanu ina arjanna dunkon kibarentu ina jahannaba dunkon kibarentu suratul waqi'a ka wabo hada an gana gana anna arjanna ku agani kebeya anna imbento agani kebeya suratul waqi'a ka kem palle ke sora be o har na no gondi nke wa murnu be ga. ona liddi ha ne kudu ona kati inshallah Allah gana sa hanyo ngani. ona kato ona sora ke gara dome ananya ma anya sere halle warni sora ke warni te hi gab gab gab akamma kiyamun ko te me giri mo gonga nyara mo gombe ako ta munyanga nyara mo gombe gidu nga nyara mo gombe soronga ni sikoi anar kuncu xallen patampanco itu ga mo gona tan ko dangani ken palle nalli dalilun koyoyi hakkirandi nanti allah wa sere mullini qiyama kota kem palle anari yonkin bakke nganaroya hadamara munni nonu sikkeya imma muqarrabun imma ashab lyamin imma kenga he almukazibuna dallun yonkin bakke imma muqarrabuna nunga ya arna bonto imma ashab arna imma almukazzibuna ad-dallun ya rab da arlo kiske ngodo bonto mun tuzu ko man idan yonkin bakken ni fa wa su ko man ten kanu matanga yana ngen ta kisinan kan ta kisne do angen ta so idan sura ka be hakano su ko man te ono du do goto ora ga wutu do na insha Allah ko ya no mo gombe wala ke no ayam fe murnu be su dangane kanne ke be hakene sahambala undangane sahanto dangane siri siri siri ken ñaa kene xan ne ke oga te ke porte porte an na sakino susu xomnante sallallahu taala wa sallam ala sallam